ga azumi ya zo amma jama'a suna kukan kan cewa maimakon kaya ya yi kasa wato farashin su ya tashi mm. eh lallai mutane suna tunanin wannan abu amma ina son tabbatar da mutane tashin nan da yi duka ba yan kasuwa sun yi kirkiro abin kawai da nufin don su gallamta ne azaba ne kawai ba amma abin ya zo da dalilai daban-daban misali za mu ga maka masu dankali da ake kuka da doyan nan ya zama to karancinsa a yanzu ya ƙara taimaka wajen tashinsa kuma duk yan kasuwa su an sun yan kasuwa da ba manoma ba ne masu noma daban masu kuma saidawa daban so yanzu ya zamanto sabon dankali bai shiga ba saboda damana bana ta dile kaɗan ta yi littin zuwa ta zo da wuri ba tsohon kuma ya ƙare dan kaɗan da yake hannun manoma in an je an za a saya hannu su ne suka ɗauki wani abu suka ɗora ma abun nan wuta ɗan kasuwa suke samun matsala a wajen sayan kan a wajen su na ɗaya haka kuma dankali haka kuma doya so saboda haka wani haka shinkafa kuma mun samu matsalansa daga wasu iyakokinmu na ƙasar nan an rufe na ɗaya na biyu kuma dalan da ake zuwa a canja a soka nan a waje duk canji ya riga ya tashi kowa ya san cewa da daloli suka tashi a kasan nan yadda kuma kana na sawa da shi ba da naira bane so duk irin wannan matsaloli sun taimaka amma na sun tabbatar da mutanen kasanmu mu cewa kashi saba'in cikin ɗari na wahalan da ake cikin tsarin kayan nan wallahi ba yana fitowa daga ainihin yan kasuwa masu kasawa ba ne ba amma abin ya zo ne to da tunda wani akwai wannan matsala misali hukumomi da abin ya shafa kuna zama da su da min ganin kanci an sauka wa talaka mai karamin karfi muna kokari mu gaya musamman manyan manyan an kasuwan da kamfanoni wanda abin ya shafa akan su yi kokari dai duk da ake ciki a fito da hanyoyin da za a rage wannan ba saboda jama'a su samu sauki kuma muna zama muna magana da ainihin kamfanoni da abin ya shafa su ma wani lokaci sukan yi oda abun kafin yanzu ya zo wadata a ƙasa so amma da an samu matsala ba a ta na shi sosai yayi yawa yanzu ba in zai karanci to sai ga ya zo ya samu ya samu matsala irin wanda da ake samu to misali su kuma hukumomi kuma fa na gwamnati me kuke yi dangane da kan cewa a tsakaninku da su a sha kan wannan matsalar to hukumomi da mu roƙon su muke akan su ma su su su dan dage idon su akan yadda suke matsawa wajen shigo da kayayyaki da wasu sarrafa kayayyaki ta haraji daban-daban ta yadda mu ma za mu samu sauƙin wayannan abubuwa muna zama da su a wani lokaci ma nuna musu illan irin matsi da suke ma yan kasuwa ta hanyoyi daban-daban wajen tafiyar da kayayyaki da kuma irin yadda ake samu matsaloli ta gefen irin abin da shafi transporting abubuwan din irin su gas yadda ya tsada zuwa kasan nan kowa sani kuma dukkanin za a yawo da shi da manyan motoci da kuma duk wannan abu yana shiga shafan aini daga gwamnati kan zo shafi kayan zai shafi talaka amma duk muna nuna musu wannan abubuwa su zauna mu zauna da su yadda za a samu saukin abu saboda a samu kasa ta ci gaba kuna gani idan har ba shafunan ba wani matsala talakan najeriya zai kara shiga ganin kan cewa yanzu ma wasu na kukan kan cewa ba kuɗi yanzu ma talaka suna cikin wahala wani ma sau ɗaya ke cin abinci dama tun a daɗin ma balle kuma ga azumi ya zo abin ba zai iya cewa ba sai da abu mai zaki zaki ko mai dan maiko maiko haka nan so abin ya zo zama in har gwamnati da manya-manyan 'yan kasuwanmu da mutane ba mu tsaya muka taimaka ma juna muka sa tausayi a cikin mu ba so wallahi za mu sake shiga wata masiban da mu sani ba domin talakawan na in sun kuntata za su dinga mutane mummunan addu'a wanda kuma addu'an zai iya kawo mutane da fatan za mu tsaya mu tabbatar da cewa an samu sauki muna Allah sauke mana